wani bikin ajiye kasafin kuɗi na shekarar da ke zaman al'ada da ya ya zuwa dandali na siyasa tare da 'ya'yan manyan jam'iyyun kasar guda biyu bin bayan nasu wajen sowar goyon baya da adawa lokacin kasafin da ya dauki shugaban kasar awa daya da mintuna biyar yana ta karatu sai dai kuma bayan kwantawar kura shugaban kasar ya nasarar bayyana kasafi na naira tiriliyan takwas da miliyan dubu ɗari takwas da talatin tarayyar najeriya ta shirya kashe tsabar kuɗi har naira tiriliyan hudu da miliyan dubu arba'in domin harkokin yau da na gobe a yan kuma da za a kashe naira tiriliyan biyu domin manyan ayyukan raya ƙasa ma'aikatar cikin gidan tarayyar najeriya da ya ce ke da kasafi mafi girma na naira miliyan dubu ɗari biyar da sittin da tara sai kuma ma'aikatar tsaro mai naira miliyan dubu ɗari hudu talatin da biyar sabon albashin ma'aikatar tarayyar najeriya dai na zama ɗaya cikin na kan gaba ga ɗauka ta hankali a zaunar majalisar da ƙila ma a wajensa da shugaban kasar ya ana aniyar kafa wani sabon kwamitin tabbatar da aiwatar da karin ba tare da jefa kasar cikin rikici na kuɗi ba. Na amince da batun tunkarar matsalar sabon albashin ko zan aiko da shirin doka ga majalisun kasa kan wannan. Kusa kuma domin kauce matsalar faɗawa rikicin kuɗi a gwamnatin tarayya da ma a jihohi. yana da muhimmanci a nemi hanyoyin tabbatar da aiwatar da sabon albashin ba tare da neman ƙarin cin bashi ba. A bisa wannan zan kafa wani kwamiti mai ƙarfin gaske domin bani shawarar neman hanyar iya biyan sabon albashin da ma tasirin da ke haifarwa ba tare da neman karin cin bashin ba. Kasafin da mahayanai da ta bi shi dai ya ɗauki hankalin magoya baya da ma masu adawa a cikin zaunar majalisar. In sanata Abdullahi dan baba da ke zaman dan jami'ar APDP ta adawa a majalisar dattawa ta kasar ya ce jawabi na shugaban kasa bai wuce ɓata lokaci ga 'yan dokar da ke faɗin an gaza yin komai ba. An zo an bata mana lokaci saboda babu gaskiya duk da bayanin da shi shugaban sani president da speaker suka so su yi ba a ba su dama suka yi ba saboda an san ba gaskiya kuma an san abubuwan da za su faɗa. menene rashin gaskiya abin da ya faru a yau rashin gaskiya menene ai abin da aka saba ne kowace shekara za a ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza karshen ta ba wani abin da zai faru in ba shekaran jiya ba ai budget din nan na 2018 10% implementation kawai aka yi honorable nu guda jika zaure da ke zaman dan jam'iyyar apc a jigawa ihun yan pdp ga shugaban kasar na zama alamu na kiyayyar talakawa nata wannan abun da yan pdp suka yi shugaban kasa a yau a cikin gidan nan ya nuna mana cewar pdp ba ta son talaka a najeriya to kuma kana ji za ku haɗuwa da pdp da apc ku amince da wannan kasafin kuɗin kuna da irin wannan tunani daban-daban wannan kasafin kuɗi kamar ma an amince da shi domin a nan gidan akan wannan kasafin kuɗin sai dai mi dambe amma ina tabbatar maka ni kadai ma zan miƙe in ce na afurubin din bajet din a madadin majalisa aka ita ma hajiya fatin muhammad goni ta zo kallon kasafin kuma ke goyon baya ga buhari wa kasafin ya burge kowa ai su ma namu har sani su a wannan ai bangaren burgewa kowa ma an burge kowa a nan da maƙiyan namu da masoyan mu duk kowa ma dama mu dai kan dama baba yana ta burge mu kullum uba da musa dw hausa daga abuja a najeriya